sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya makeri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau Alhamis 8 ga watan Oktoban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Aisha Sule da kanun labarai. A jiya da daddare aka gudanar da muhawara tsakanin masu taimakawa shugaban kasa na Republican da Democrat yayin da zaɓe ke karatowa a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke jinyar COVID-19 ya koma ofis jiya laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada kartun da ma'aikatar mai da ke birnin kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba. kanan labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an tafka muhawara tsakanin masu taimakawa 'yan takarar shugaban kasar Amurka da suka hada da Mike Pence da kuma Kamala Harris. A Najeriya kuma kungiyar malaman jama'a ta ASU ta bayyana ɓacin ranta akan yadda gwamnati ba ta ɗaukar malamai da muhimmanci abinda ka iya kai su ga wani sabon yajin aiki na gaba gari. to a yanzu sun fito sun ce wai sun ba da umarni ca malamai su koma makaranta su soma koyarwa amma a cikin wata wurin takwas da ya wuce wata kawai suka bada bashi shi ma kuma sun ce sun tausaya ne na wata uku kuma suka je batun kidayar al'ummar najeriya da shugaba muhammad buhari ya rataba hannu a kan naira biliyan goma domin gudanar da aikin kidayar ya janyo muhawara a kasar yayin da wasu ke yabo wasu kuma cewa suke wannan abu ya fito a ce babu kuɗi wannan abu ya fito a ce babu kuɗi maganin tsaro a ce babu kuɗi sannan a ce a fitar da kuɗi har su ten 10 biliyan wai don a yi ƙidaya wa za a ƙidaya bayan haka alheri grace abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mataimakin shugaban amurka mike pence ya kare gwamnatin trump game da yadda ya tafi da annobar covid-19 wanda ya sanadiyar rasa rayukan amurkawa sama da dubu biyu da goma yayin da abokiyar karawar shi ta jam'iyyar democrat kamala harris ta kushe da cewa babbar gazawa ce ga kowace gwamnatin shugaban kasa a muhawarar da aka gudanar a daren jiya laraba da batun coronavirus ya mamaye. They knew what was happening and they didn't tell you. Sun san abin da ke faruwa amma ba su gaya muku ba. Kun yi tunanin abin da zai faru da sun gaya muku a ranar 20 ga watan Janairu a maimakon ranar 13 ga watan Maris abin da za ku iya yi domin kare kanku. Sun sani amma sun yi rufa-rufa. But I can tell you, having led the White House coronavirus task force, that that decision. Zan iya shaida maka kasancewa ni ce shugabar kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 cewar wannan shawarar da shugaba Trump ya yanke ita ce shawara mafi dacewa tun bayan yaƙin duniya na biyu. Na kuma hakikance cewa ya ceci dubun dubatar rayukan Amurkawa. Yayin da Trump ke burburewa daga cutar a nan Washington, Harris ta ce ba za ta yi rigakafin cutar ba in har shugaban ƙasa ɗan Republican ya amince da shi shi ba tare da goyon bayan masana harkar lafiya ba. An yi ta tafka musayan kalamai masu zafi da farko, amma bisa dukkan alamu an yi cikin mutunta juna fiye da yadda aka gudanar da na shugaban ƙasa a kwanaki takwas da suka shige. 'Yan takarar sun yi muhawarar ne a ɗakin taro inda aka hana baƙi da suka ƙi saka takunkumi shiga. Shugaban Amurka Donald Trump wanda yake jinyar COVID-19 ya koma ofis jiya da laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. Shugaban ya taka daga gida zuwa wurin aiki don tattauna batun tallafin coronavirus da ya ƙici ya cinyewa da batun guguwar Hurricane Delta a cewar jami'ar fadar White House. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jin kaɗan da tabbatar masa da batun kuma ya tattauna shirin tunkarar matsalar da gwamnonin Texas da Louisiana Trump ya kasance babu alamun rashin lafiya a tare da shi na tsawon sa'o'i 24 a cewar likitar White House a wani bayani da ya bayar jiya laraba da safe. Jami'an lafiya a jihar Wisconsin sun buɗe shingaye a mazaunin asibiti a filin baje koli na jihar a jiya laraba kusa da Milwaukee domin kulawa da masu COVID-19 da ke ƙoƙarin fin ƙarfin asibitoci. kaso goma sha shida cikin ɗari ne kawai na gadajen asibiti dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyu suka rage a ranar talata da rana in ji hukumar lafiya ta jihar adadin waɗanda ke da covid-19 sun kai ɗari takwas uku adadi mafi yawa tun barkewar annobar a cewar wani shiri da ke sa ido akan cutar kuma mutum da goma sha shida suke ƙarƙashin kulawa ta musamman ana ɗora alhakin karuwar cutar kan buɗe kwalejoji da makarantun firamare da kuma ƙin amfani da takunkumi da ba da tazara da jama'a ke yi. Jihar Wisconsin ita ce ta uku a wannan mako a duk faɗin ƙasar da ta kasance jiha da cutar coronavirus ta fi muni. To madalla kafin Aisha ta sake dawowa da wasu labaran A daren jiya laraba ne aka yi wata muhawara tsakanin mataimakan masu takarar shugaban kasar Amurka da suka hada da mataimakin shugaban kasa Mike Pence da Kamala Harris mai dafa wa ɗan takarar Democrat Joe Biden baya. Abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyin na ya kalli muhawaran ga kuma rahoto da ya shirya mana. Annobar coronavirus da ke ci gaba da addabar Amurkawa ce mabudin muhawarar tsakanin mataimakan 'yan takarar shugaban kasar inda Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats ta kara jaddada cewa kasawar gwamnati mai ci yanzu da kuma rashin ingantaccen tsarin tunkarar annobar shine ya kara uzura lahanin da cutar take yi a amurka because of the ineptitude of an administration that was unwilling to speak the truth to the american people ta ce sakamakon halayyar wannan gwamnati na kin gaya wa amurkawa gaskiya ya sa jama'a da dama suna jin jiki dalilin kasawar wannan gwamnati shi idan ba a fito an gaya wa jama'a gaskiya ba ta yaya za su shirya har su ɗauki matakan kare kansu To sai dai mataimakin shugaban kasa Mike Pence na jam'iyyar Republican wanda kuma shine ma shugaban kwamitin shugaban kasa na yaƙi da cutar COVID-19 ya ce damuwar da shugaba Trump yake da ita na kula da lafiyar Amurkawa ta sa gwamnati ɗaukar kwararan matakai tare da haɗin gwiwar masana domin ganin ƙarshen wannan annobar. Pence ya ce yanzu haka kamfanoni biyar na Amurka na dab da fitar da rigakafin cutar a zaman wani sashe na kokarin gwamnati. The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine. Ya ce gaskiyar magana shine kun ci gaba da kokarin cirewa Amurkawa kwarin gwiwar amincewa da rigakafin. Idan har aka sami rigakafin a lokacin mulkin Trump ina ganin babban ci gaba ne. Ku daina sa siyasa ga abin da ya shafi rayukan jama'a. a bangaren tattalin arziki kuma mataimakin shugaban kasa pence ya ce gwamnatinsu ta yi hoɓɓasa wajen bunƙasa tattalin tattalin arziki tare da samar da ayyukan yi ga amurkawa ya kara da cewa duk da yake annobar coronavirus ta yi illa ga nasarorin da aka samu to amma kuma yanzu haka suna da tsari tare da kudirin sake farfado da tattalin arziki ba kamar na jam'iyyar democrat da suka sha alwashin kara haraji ga 'yan kasa ba to sai dai a martanin da ta mayar sanata harris ta musanta wannan zargin inda ita kuma ta zargi gwamnatin trump da wargaza tattalin arzikin amurka tare da rasa dimbin ayyukan yi wani muhimmin batu da aka tabo a muhawarar shine dangantakar amurka da china china to amma mataimakin shugaba pence ya ce amurka bata amfana da komai ba dangantaka da china a lokaci ɗaya kuma ya ce china ce yake da alhakin mawuyacin halin da amurka take ciki na annobar covid-19 ya ce china da hukumar lafiya ta duniya who sun ki gaya wa amurkawa ainihin gaskiya sun hana jami'an mu shiga domin samun sahihan bayanai akan cutar coronavirus har zuwa tsakiyar watan fabrairu to sai dai sanata harris ta zargi rashin samun alfanu a dangantaka da china da yadda shugaba trump yake tunkarar al'amuran da suka shafi kasashen waje ta ce yakin kasuwanci kamar yadda suka kira shi da ake yi da china shine ya yi sanadiyar rasa ayyukan yi kusan dubu ɗari uku da suka danganci kamfanoni yayin da amurkawa kuma suke kashe makudan kuɗaɗe domin samun kayayyaki saboda wannan yakin da ba nasara haka ma an taɓa wasu muhimman al'amura da dama da suka hada da sauyin yanayi da sha'anin wariyar launin fata duk da yake dai 'yan takarar mataimakan biyu sun caccaki juna a muhawarar tare da yi wa juna katsalandan jefi-jefi to amma kuma saɓanin waccan ta farko a makon jiya wannan muhawarar ta gudana a cikin tsanaki tare da mutuntawa da kuma girmama juna to a gaida na sanyin na har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha ta dawo da sauran labaran duniya. shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada da Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin da ke gabar teku kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba. Sun ba da rubutaccen bayani ne da ke cewa sun bude dukkan hanyoyin biyu bayan zama da aka yi da jami'an tsaron Sudan da majalisar tsaro inda suka amince su aika da wakilai bisa jagorancin janar ibrahim jabir su tattauna da al'ummomin beja domin magance matsalolinsu masu zanga-zangar sun ki amincewa da wani sashe da ake kira the eastern track da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a juba da suka ce bai kare hakkinsu ba wasu da ake zargi 'yan kungiyar isis ne su biyu da suka shahara wajen garkuwa da mutane da suke kiran kansu da Beatles suna Amurka inda za a gurfanar da su gaban shari'a a cewar jami'ai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU ta yi watsi da umarnin gwamnatin tarayyar ƙasar na jami'o'i su koma bakin aikinsu a ranar 12 ga watan Oktoba da muke ciki sakamakon rashin biyan bukatun malamai na fannin albashi da alawus alawus. Kusan duk shekara malaman jami'o'in Najeriya na yin yajin aikin gama gari domin nuna rashin jin daɗin su akan yadda gwamnati ke barin giɓe a lamuran ilimi da malamai da kuma mika bukatunsu domin a rika biya haƙoƙinsu akan lokaci. Ga dai Halima Abdulra'uf dauke da cikakken rahoto. Kusan duk shekara malaman jami'o'in Najeriya na yajin aikin gama gari domin nuna rashin jin daɗinsu akan yadda gwamnati ke barin gibi a lamuran ilimi da malamai da kuma mika bukatun a rada biyan su akan lokaci sai mafi yawancin lokuta gwamnati na ɗaukar alkawura daga baya ana samun sabani da tilasta wa malaman komawa gidan jiya sakamakon rashin mutunta yarjejeniya da aka cimma lamarin da ke sa malaman ɗaukar matakan tsunduma cikin yajin aiki malamin jami'ar abuja mai nazari akan kimiyyar siyasa faruk faruk ya yi bayani akan umarnin da ƙungiyar malaman jami'oyi ta yi na yi watsi da umarnin gwamnatin ta tarayya na koma aikin koyarwa a ranar sha biyu ga watan Oktoba. Abin da wannan abubuwa suke nuna shi kama wannan gwamnatin da a gaskiya bata san mahimmanci ilimi ba saboda malaman makarantar da ake gani kama abin zubarwa ne da suke nuna su ne shi ka gina wannan kasa kuma da su aka samu yancin kasar nan su kuma ake gina kasar nan. Ma da suke shiga gwamnati sai su tunanin kama su ne suka ɗauki ma'aikata aiki malamai da mai aikin gwamnati da minista da shugaban kasa da kasa muke aiki. To a yanzu sun fito sun ce wai sun ba da umarni cewa malamai su koma makaranta su soma koyarwa amma a cikin wata wurin takwas da ya wuce wata kawai suka ba da albashi shi ma kuma sun ce sun tausaya ne wata uku kuma suka dina wato ma abin da muka fahimta shi shine a wasu Mai da cikin gwamnati wanda su suna ganin ci gaba da wannan IPPIS yana zai taimaka musu a kasa bukatun su saboda IPPIS nan a yanzu nan da nake miki magana ragowan wa'anda suka shiga na jami'a da ragowan ma'aikata na polytechnic sun ba da notice sun ce nan da sati biyu kuma an ba ce su za su mu ya aiki saboda mu mun kaya mun san cewa ba alheri ba ne a ciki kuma mun ba gwamnatin namu tsari wanda mun tabbatar cewa gwamnati amfani da shi ba za ta cutar da mu ba ta cutar da kanta ba. A wani bangare kuwa shi ma tsohon malamin jami'a Dakta Lawal M ya yi tsokaci kan matakin kungiyar malaman Najeriya. Problem na ma'aikacin gwamnati a Najeriya in ana son gajiya ba ƙarin albashi ba ne. Ita yana ce ya kamata a gyara mata abin da batu ke kira purchasing power. A sabon 73 lokacin da na fara aikin gashi a Sepicha ina level 4 a primary school. abin da ake biya na naira talatin da uku a wata amma wannan naira talatin da uku din ya ishe ne ta ya kare kuma kafin wata ya kare za ka tara ina da ma sauran kuɗi wanda ya rage a cikin talatin da uku yau ina da wannan tarin ya tafi. shugaban kungiyar malaman jami'o'i farfesa dojin ogunyen ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ba ta da gaskiya kan tattaunawar da take da kungiyar ya mai cewa malamai ba za su koma bakin aiki da yunwa ba ogunyen ya caccaki a janar na najeriya malam ahmad idris sakamakon sabawa umarni da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar na abiya malamai albashinsu yana mai cewa 'yan kasar su shirya wa gagarum yajin aiki da jami'oyi za su shiga saboda yadda gwamnati ke wasa da tattaunawar su idan ba a manta ba kafin rufe makarantu a watan maris sakamakon bullar cutar corona virus akwai rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da kungiyar asu akan tsarin biyan albashi na bai daya wato IPPIS inda ta ce gwamnati ba za ta aiwatar da tsarin ba saboda hakan zai saba wa 'yancin kungiyar Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Tanadin da gwamnatin Najeriya ta yi na ware naira biliyan goma domin kirga yawan jama'a da ke kasar wanda ake sa ran farawa a shekara mai zuwa na ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin al'umman kasar a yayin da wasu ke kallon wannan mataki a matsayin ci gaba. Wasu kuma na kallon shi ne a matsayin barnan kuɗi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin batun a wannan rahoto da ta aiko mana. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja, mukaddashin shugaban hukumar kidayar jama'a Eyitayo Oyetunji ya yi bayani yana cewa. The commission has been implementing EAD e in phases. Oyetunji ya ce an yi nasarar shata ƙananan hukumomi 228 a faɗin jihohi 35 da birnin tarayya wani abu da ɗan majalisar dattawa mai wakiltan Kaduna ta Arewa Suleiman Abdukwari yace ya ce wannan yunkuri na kidayar jama'an ƙasa muhimmin ci gaba ne domin za a samu bayanan alƙaluma a matsayin ginshikin samar da ingantaccen shirin bunƙasa da kuma rabar da albarkatu wurare da ayyukan yi. Wannan ya yi daidai da wani abu da ake cewa cikin ido ake tsawuriya. saboda maganan kidaya a cikin harkan ci gaban ƙasa ba karamin al'amari ba ne saboda in baka san ainihin ma yawan jama'anka ba baya da za ka yi ka shirya musu yadda za su za ka yi musu wajen shan magani baya da za ka yi ka shirya musu yadda za a yi a samu azuzuwa na koyan karatu baya da za a yi a ce maganan yawan mutanen da za su ba hanyoyinka baka san irin yadda za ka yi ka shirya ba. Sai dai mai fashin baki a al'amuran gudanar da mulki Abdurrahman Buba Kwacham ya ce kidar jama'a a wannan lokaci barnar kuɗi ne kawai domin hankalin al'umma ba a kwance yake ba. A dubi irin basussukan da ake ci don aikin raya ƙasa da kuma taimaka ma al'umma a ce babu kuɗi wannan abu ya fito a ce babu kuɗi wannan abu ya fito a ce babu kuɗi maganan tsaro a ce babu kuɗi sannan a ce a fitar da kuɗi har zunzurutu 10 biliyan wai don a yi kidaya yana da kyau fa duk abun da muke faɗa fa ko ranar indillancin yana zuwa wa za a kidaya alkaluma da ke fitowa daga hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasa ta nuna cewa an taɓa soke ƙidayar da aka yi a 1973 da kuma 1991 najeriya ta yi ƙidayar ƙarshe wadda ake amfani da ita a shekara 2006 madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. kimanin wata guda da ya gabata gwamnatin jihar kaduna ta shiga gaba a ɗaukar matakin shawo kan matsalar fyaɗe da ta'addabi al'umma a najeriya tare da kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifi lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura el zubairu abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya kasancewa kadangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri dokokin su ma suna da illolinsu akwai dokar da tabbatar da laifin yana da wuya kamar fyaɗe kaga yawancin fyaɗe mutum zai yi fyaɗe ne ma yarinya ga maza kenan a wurin da ba kowa wani lokacin ma keɓewa za a yi a kulle kofa ko a je inda wani ba zai gansu ba to babban shaida a fyaɗe ita ce wadda aka yi ma fyaɗe to yawanci in ƙananan yara ne da farko akwai karancin shekaru suna jin kunyan su yi magana a gaban mutane na biyu al'adu na sa iyaye kada su ki kai 'ya'yansu ga shari'a saboda suna ganin kamar abin zai bata masu suna na zuriyansu da kuma kasancewar ko yarinyar za ta samu aure akwai matsaloli na al'adu waɗanda jahilci ke haifar da su to wasu ma suna fakewa da al'ada kuma su cakuɗe shi da addini saboda su ki kai mutane ga hukunci to dukkan waɗannan abubuwan in dai lauya ya samu irin waɗannan matsalolin to zai yi amfani da su ne ya tabbatar da cewar wanda ake tuhuma ya an sake shi kuma a tsarin tuhuma ba a tabbatar ah, da hukunci ga mutum sai laifin ya tabbata ɗari bisa ɗari in aka samu wani gibi da ya kai ga an yi shakku a maganganun shaidu ko kuma yadda aka gabatar da kara to wannan shakkun da aka samu yana tafiya ne ya kyautata ma mutumin da ake tuhuma to lauyoyi suna amfani da irin waɗannan kafan ne sai su tsaya su jajirce sai su ga cewar an sake mutumin da aka tabbatar ya yi laifi to waɗannan hanyoyin su ne dokoki ya kamata su gyara iyaye ya kamata in aka yi fyaɗe ma 'ya'yansu su gano cewar waɗannan yaran ɓarnar da aka masu na ɓatanci wajen tunaninsu da kuma yadda lafiyansu ma yake watakila an sa ma yarinyar cuta wata in aka mata wannan fyaɗen har ta koma ga Allah ta zauna kenan cikin wani irin rudani kamar na hauka to irin waɗannan abubuwan ne iyaye kamata su gane su san cewar kai mutum ga hukunci shi ya fi zama alheri maimakon a tsaya ga al'ada ko karancin shekaru ko addini ko a fake da zuriya a ce yarinya ba za ta ba da shaida ba a ƙarshe wani irin haske kake hanguwa ko fata kake da shi a kama da wannan doka to alhamdulillahi tun lokacin da gwamnatocin jihohi daban-daban suke kakaba waɗannan dokokin ni na amanna da su saboda mutumin da ya san yadda fyaɗe yake da kuma matsalolin fyaɗe musamman in kai la'akari a 'yan shekarun nan musamman shekarar bana da za ka ga wani a nasarawa state ya yi fyaɗe ma 'yar wata uku a nan kaduna an samu mutumin da ya yi fyaɗe ma 'yar shekara uku kuma ka san ko shekarunsa nawa shekarunsa hamsin da bakwai to kaga irin waɗannan in mutum ya ji su kuma ka fahimci yadda abin yake fatar ka shine a ba ma wannan laifi tsatsaurar hukunci ta yadda mutane ba za su yi wannan laifin ba don haka mun yi amanna da abin da majalisar jihar kaduna ta yi fatanmu kawai shine da 'yan sanda da alkalai da za su aiwatar da waɗannan dokokin har a kai ga mutum ga ya samu adalci ta hanyar hukunci shine su jajirce kar iyaye su yi sake game da 'ya'yansu 'yan sanda kar su yadda a sasanta a police station alkalai kuma su bi dokan sau da kafa yadda aka rubuta har mutane su samu adalcin da aka rubuta don su a nata bayanin ya gogurmaya hajiya rabi salisu ibrahim wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari ta ce ba girin-girin ba ta yi mai. To alhamdulillah wannan sabuwan dokan abun murna ne mu gare mu inda za a dinga tabbatar da ita. Sannan kuma a lokaci guda mukan ce ba wai girin-girin ba ta yi mai. Najeriya dai ƙasa ce wanda muke da dokoki watan constitution akwai dokan ƙasa. kuma akwai dokokin jiha akwai penal court akwai amendment da aka yi a child rights eh, law na jihar kaduna wanda muna da doka na wanda ya shafi yara da abin da ya shafi al'amarin fyaɗen da kake magana a kan kanshi amma wanzar da dokan shine babban matsalar mu ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba wanda ma muke da su na da a dinga tabbatar da su shi ma wannan sabon inda za a tabbatar abu ne na nasara a gare mu saboda zai kawo ƙarshen hauhawan fyaɗe kamar yadda muke cewa rikon sakainan kashi da ake samu daga ita bangaren gwamnati na rashin hukunta masu laifi to shi ne yake kara kawo hauhawan maganan fyaɗe don haka dokan tana da kyau amma idan za a tabbatar saboda muna da dokoki a ƙasa wa'anda da yawa kowa ya san cewa ba a tabbatar da doka. to fargaban me kuke bayan ana ganin ganin gwamnatin dai ita ce ta kawo wannan doka kuma ana ganin kamar suna da azama shi sa aka kawo ta To azama ai ba a rubutu rubutu koko a jarida ake faɗan azama ba. Azama a ƙasa ake yi saboda akwai in zan yi misali zan buga misali kila daga abubuwan da nake da shi ina da case case da suke da yawa bila adadin misali zan iya ce maka daga shekarar 2015 zuwa yanzu mun yi case ɗin fyaɗe da kuma sodomi watan luwaɗi ga ƙananan yara maza waɗanda adadinsu zai iya kusan a ce kusan dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu amma yanzu a ciki bai fi guda goma sha ɗaya ne aka taɓa yanke musu hukunci ba wasu kuma already kusan sun mutu ba tare da an gama shari'a ba ta yadda idan aka ba da belin mutum ya fita su al'umma hayyo ba mu waye da cewa idan mutum ya aikata fyaɗe a ganshi a waje ba wani lokaci tsaikon da ake samu shi yasa idan an je rage cunkoson gidan yari sai ka ga an rage da wanda suka yi laifi mai eh, nauyi ba tare da an yanke musu hukunci ba kuma masu fyaɗe suna cikin irin irin waɗannan da ake rage ma hukunci don haka abin da muka daɗe muna kira shine a yi mana family court kamar yadda aka tashi aka yi hoɓɓasa akan maganan corona har da kotuttukan tafi da gidanka da aka yi akwai irin jihar Legas wanda suke da family court kes ɗin fyaɗe baya wace wata biyu uku amma mu sai ka ga an shekara goma ana kes kwaya ɗaya to irin wannan abin ne yake kawo mana na ƙasu dokokin da za ka ga an ce akwai shekara ashirin da ɗaya a gidan yari to amma sai ka ga shekara ashirin da ɗayan ma a yanke ya zama zama lalura an zo an ce akwai eh, hukuncin 2017 eh, da aka yi amendment akan penal code aka ce ya dawo daurin rai da rai wanda za a yi ma wanda ya aikata fyaɗe to sai ka gani mun samu guda ɗaya a zaria an yi mishi eh, hukuncin kisa wanda har yanzu ba a riga an aiwatar ba naji an ce sun tafi apil amma shi ba wai dan kawai mu ya yayi fyaɗe ba ne saboda bayan yayi fyaɗen yayi kisa so saboda kisan da ya ne aka yanke mai hukuncin kisa to idan ka dinga dubawa ya kamata a dinga fito da waɗanda suke aikatawa a kira 'yan jarida yanda aka dinga yi tun a zamanin mulkin soja 'yan fashi ana bindige su kowa na gani idan za a rataye mutum ne an yanke mai hukunci a aiwatar da shi gaban idan bainan jama'a saboda ya dinga zama izina ga masu aikatawa ko wanda suke shirin aikatawa amma ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba alhali muna da dokokin da za a iya hukunta su wai so kike kice duk da bikin da ake da ganin girman wannan doka ta dandaka za a iya samun matsala kenan a sosai mana saboda za a iya samun matsala matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fyaɗen ana kashe kuɗi a gurin tabbatar ma da maganan fyaɗe yau idan aka samu samu mutum ya yi fyaɗe kai da um, aka ma yarka fyaɗe in ka je gurin 'yan sanda in dai ba kana kusa da waɗannan centers da muke da su ba salama center kamar kila an yi fyaɗe a ikara kafin ka ɗauko ka zo asibitin dutse ko ka je zaria gamba sawaba kila ya yi maka nisa daga ƙauyaku wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an ɗauko mutum wani baya iya zuwa waɗannan duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya ma yarka fyaɗe shi ma sai ka biya kuɗin da wanda za a duba shi yan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota to duk wa'annan abubuwan kashe kuɗi ne ba ƙauye yana zaune an yi ma yan shi fyaɗe ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutum ya kashe sama da dubu ishirin talatin to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole dole aka kai wani guri a cikin shari'a sai ka ga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai um, sarƙaƙiya da kalubale a cikin al'amarin fyaɗe. gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidimar na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da Hajiya Rabi ke gani dangane da wannan lamari. Kafin nan a madadin bakin namu lauya mai zaman kansa elzubairu Zubairu Abubakar da ya gwagwarmaya Rabi Salisu Ibrahim. da wakilinmu isa lawal ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. mata su ne duniya su ne duniya. To madalla a gaida alheri To yanzu ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. mataimakin shugaban amurka mike pence ya kare gwamnatin trump game da yadda ya tafi da annobar covid-19 wanda ya sanadiyar rasa rayukan amurkawa sama da 210 yayin da abokiyar karawar shi ta jam'iyyar democrat kamala harris ta kushe da cewa babbar gazawa ce ga kowace gwamnatin shugaban ƙasa a muhawarar da aka gudanar a daren jiya laraba da batun coronavirus ya mamaye. Shugaban Amurka Donald Trump wanda yake jinyar COVID-19 ya koma ofis jiya da laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. To shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada da Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin da ke gabar teku kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba. masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan sarkin zango Amadu Baba a Kumasi musamman Alhaji Sidin Masta da Alhaji Mai Kano na rasuwan yar uwansu Hajiya Barkisu sai kuma ta'aziyya ga Alhaji Abu da aka fi sani da Alhaji Abu Kwanch da iyalan gidansa a unguwar Fadama Accra na rasuwar yayansa Hajiya Halima Allah ya ji kansu da sauran magabata da rahamansa amin. yanzu a madadin aisha sule da ta taya na gabatar da shirin da cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke sallama da ku a huta lafiya